الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba yau 27 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1440 kuma shi yake daidai da 28 ga watan 8 shekara ta miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi mai suna alwabilu tsayyib wa rafi'ul kalimi tsayyib wallafar babban malamin nan Al-Imam abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn kayyim aljaziya ta rahimahullahu ta'ala a wannan shi ne darasi na 123 wannan littafi da muke karantawa kafin mu shiga cikin karatu akwai wani dan uwanmu da muke tare da shi a nan koyaushe ana karatuttuka ana salloli da shi a wani masallaci dan uwa mala abdulhamid adam umar allah ya masa rasuwa eh, sati biyu da ko sati ɗaya da ya wuce sai musa sha addu'a allah ya gafarta masa wani da ya fi masa allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukansa na kwarai ya yafe masa kurakuransa ubangiji ya yalwata masa makwancinsa ya haskaka masa kabarinsa ya sanya aljanna ce makomarsa Allah subhanahu ala ya girmama ladan yan uwansa da danginsa da masoyansa muna cikin fasili na da 24 wanda yake magana akan rukuya kan addu'a ga wanda yake cikin rashin lafiya wanda mun karanta hadisai daban-daban na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan batu da kuma yadda rukuya ta shari'a take da yadda ya kamata mai rukuya da wanda ake wa rukuya su kasance don mun yi wannan magana abinda ya rage wasu hadisai guda biyu waɗanda su ne ba mu karanta ba dama ga cewa mun karanta su akwai hadisin abdullahi dan abbas يتي وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى آه، يا تشكين سنن يعني في السنن أبي داود الترمذي لكما سنن الكبرى نأل الإمام النسائي شكل لتافن العمل اليوم والليلة Ah, sannan imamu ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin littafin musnad a cikin al daga abdullahi dan abbas wani hadisi ne tabbatacce ah, al-hakim ya inganta shi a ce sahihun ne ala shartul bukhari eh, a wani guri ma ce ala shartul shaikhaini ah, sannan kuma ضياء المقدسي شما يحسن أشياك وشأتك لتافن المختارة أكن إمام النووي أتشن الأذكار شما تحديثيني صحيح أما الحافظ ابن حجر يتحديثيني حسن وتحديثيني حسن بيكي مسعين صحيح ما حديثيني تبتتشي لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي ينتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من عاد مريضا لم يحضر أجله wanda ya je duba mara lafiya wanda ajalinsa bai halarto ba wato wanda da sauran shan ruwansa faƙala inda hu saba a marat a wajensa sai ya faɗi wannan addu'a sau bakwai as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim an yashfiyat ya faɗi wannan har sau sau bakwai as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim an yashfiyak أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يفعل إيتي سوبكوي النبي يتي إلا عافاه الله سألا يا باشي لا فيها za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya kaidi cewa lam yahdur ajalu ajalinsa bai zo ba saboda da ajalinsa ya riga ya zo to ba a jinkirta masa ba a kamar da ba za a gabatar masa ba إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجل إن يزو شكينا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها amma idan da sauran tashinsa wani addu'ar zakan iya samun sauƙi a dalilinta wanda ya zo duba mara lafiya zai wani addu'a a ciki zai roƙi Allah subhanahu wata'ala da rububiyarsa zai tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wata'ala da kuma girmansa sifofinsa masu girma ce as'alullah al'azim ina roƙon Allah wanda yake mai girma wannan tawassuli ne bil uluhiyya Allah al'azim tawassuli ne bil uluhiyya wato da cancantar Allah subhanahu wata'ala da bauta sanar da sifarsa ta al'azim ma'ana mai girma fal'azimu la ya ta'azamu alaihi shai babu abin da zai gagare shi babu abin da zai zama masa mai girma saboda shi ne mai girma komai kankani ne a wajensa sauraka yana tawassuli da wannan sifa ta ubangiji da sifan nan tashi da sunan nashi da zamantowarsa shi kaɗai cancanta a bauta masa sani ce rabbal arshal azim sani tawassuli da rububiyar Allah zamantowar ubangiji subhanahu wata'ala shine ya samar da komai Shi ne mahalicin komai da kowa da komai kuma shi ne mai kula da kowa da komai sannan kuma dukkan wasu bukatu da wani mahaluki yake da ita ubangiji ne mai masa Shi ne rububiya. wato jingina wa Allah subhanahu wataala ayyukansa shi kadai wannan tawassuli ne da rububiyar Allah rububiyar sa kuma ga wata halitta da tafi kowace girma cikin halittunsa ita ce al'arshi Allah ya sifanta al'arshi da al'arshi lazim. cewa al'arshi ne mai girma haka cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala babu halittar da ta kai girman al'arshi saboda ya roƙe shi da sifarsa ta mai girma da kuma rububiyarsa ga wata halittar da ta kowace girma ita ce wato al'arshi sai ta tawassuli da wannan ya ce an ya shfiyak Allah ya baka lafiya wato ina tawassuli da waɗannan abubuwa da wannan da uluhiyya da rububiyya ta ubangiji da sunayensa mafiya girma mafiya ɗaukaka ina tawassuli da su Allah ya baka lafiya annabi ya ce illa afahullah sai Allah ya bashi lafiya wanda muka sani kowace addu'a kamar da muka faɗa a baya tana da alaƙa da mai yinta da wanda yake yi wa addu'a tana da asbabul qabul tana da mawani wal ijaba kamar da aka sani tana da abubuwan da suke sa addu'ar ta zama karɓaɓɓiya tana da abubuwan da suke hana karɓar addu'a wanda duk mun faɗe su a baya to wani ana nufin idan addu'ar ta kuɓata daga waɗannan abubuwa babu a ta samu asbab ta ci karo da abubuwan da sukan sa ubangiji ya karɓi addu'a sannan kuma ya zanto babu wani abin da zai shiga shabaki tsakanin karɓar wannan addu'a ta bawa a nan shin wani hadisi yana nuna cewa shi ma mara lafiyar zai yi wa kansa a nan dai an ce wanda ya je ya duba mara lafiya sai ce as'alullah al'azim rabbal arshal azim an yashfiyaka to shin wanda shi kuma ba shi da lafiyar da kansa zai iya cewa as'alullah al'azim rabbal arshal an yashfiyani a'a nasi ba haka ya nuna ba wani addu'a ta wanda ya je duba ne ba ta kai da aka je dubawa ya gan kai za ka yi to mai amfanin aje gurinka zai gale ka kai da kanka wannan nasbi yana nuna cewa shi wanda ya je shi yake wannan addu'ar ba wanda aka je wajensa ba an fahimta ko to wannan duk tana cikin ruqya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da al'umma sai hadisin karshe yace wa fi sunan abi dawud wan nasa'i ta zo cikin sunan abi dawud wan nasa'i nasa'i anan ba al-mujtaba ba galibi idan ka ce an-nasa'i to abinda yake zuwa kwalwa da farko shine sunan ko al-mujtaba wanda yafi shahara wannan kuma ba shi yake nufi ba an-nasa'i anan an-nasa'i sunan al-kubra nasa'i hadisi yana cikin amal yawm wal layla na nasa'i to irin wannan idan hadisi ba a cikin al-mujtaba yake ba to yana da kyau a sanya kaidi a faɗi sunan littafin da yake a ce wannan sa'i fil kubra haka ya kamata ibarar ta kasance amma ya ce wannan sa'i iya yi shuru to abinda zai fara zuwa shine al-mushtaba farko inda mutum zai nemi hadisi kenan amma ka je ka nema ba za ka shi a ciki ba sai ka koma cikin sunan kubra na nasa'i a cikin littafin amalin yawm wal layla to anan ka samu hadisi ah, an abin darda daga abu darda ya ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ishtaka minkum aw ishtaka akhun lahu wanda dai yayi rashin lafiya daga cikin ku ko wani dan uwansa yayi rashin lafiya falyakul to sai ya ce ربنا الله الذي في السماء تقدس تقدس تقدس اسمك يا wanda yake sama sunanka ya tsarkaka amurka fi sama'i wal art al'amarinka yana sama yana ƙasa kama rahmatuka fi sama kamar yadda rahamarka take sama faj'al rahmataka fil ard to ka sanya rahamar kama a ƙasa ikfar lana hubana wa khatayana ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu anta rabb anta rabbut tayyibina kai ne ubangijin mutanen kwarai anzil rahmatan min rahmatika ka saukar da rahama daga rahamarka wa shifa'an min shifa'ika da waraka daga warakarka ala hadha alwaja akan wannan ciwo ciwo fa ya bura'u sai ya warke wani hadisi kamar yadda ya ce abu dawud ya ruwaito shi haka na annasa'i fi al-kubra sunan al-kubra imam darimi ya ruwaito shi a littafinsa ar-radu ala al-jahmiya haka na al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-awsat haka nan al-hakim ya fitar da shi a cikin littafin al-mustadrak har ma ya inganta shi sai dai hadisin bai inganta ba ya inganta shi ake cewa dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisan imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisansu in banda ziyada ibn muhammad ya ce shi ma kuma ɗaya daga cikin malaman masar ne yana da hadisai kaɗan Wani ita ce maganar da hakim ya yi ya ce gaira ziyada ibn muhammad wa huwa min ahli Masar, min ahli misr qalilul hadith to amma az-zahabi wanda ya bi ya bi shi littafin musadrak ya yi masa gyara a nan cewa wannan mutum da yake cewa shi kadai ne baya daga cikin marwaita hadisan bukhari imamul bukhari da wasu daga cikin malaman hadisi sun sifanta hadisinsa da cewa hadisi ne mai rauni munkarul hadis hadisinsa yana rauni sosai hakanan zahabi hakanan zahabi din a cikin littafinsa al-mizan mizanul i'tidal tarjamar shi wannan mutum Muhammad ibn eh, Ziyadat ibn Muhammad ya kawo wannan hadisin yake cewa kadin farada bi hadisin ruqya shi yazo da wannan hadisi ba a same shi ta wata hanya ba sai ta hanyar shi wannan malami eh, Ziyada ibn Muhammad wanda kuma eh, malamai sun soke shi hakanan ibn Adi da ibn Hibban a cikin kitabul majruhin duk sun kawo hadisinsa a cikin misalan hadisai waɗanda ba su inganta ba haka wannan hadisi ne wanda bai tabbata ba ta fuskar sanadi don haka bai halatta jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ba tare da bayani ba kai tsaye ba tare da bayani ba hadisin abin da yake cewa wanda ya rashin lafiya ko dan uwansa ya rashin lafiya to sai karanta masa wannan addu'a alfazin da suka zo cikin hadisin ba su da wani illa wato babu wani abu wanda yake marar kyau a cikin lafazin hadisin yadda akwai bambanci tsakanin kyan lafazi da kuma jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka faɗi maganar gaskiya an ce gaskiya ne kuma zaka ce kuma annabi ma ya faɗe ta ba eh, so dan abu yana gaskiya ko yana tabbatacci ba a cewa kuma dole annabi ya faɗi irin wani lafazin haka wani addu'a ba ta daga cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya karantar da ita a wajen ruqya ta mara lafiya wannan su ne hadisan da shi ibn qayyim ya kawo a wannan babi wanda kuma mun yi bayanin su sai mu je fasali na gaba ba a ce a dafa shi ba ce a kai ka faɗa inda hu kake wajensa ka faɗa ba sai ka taɓa shi ba wannan ce alfasul alkhamis wal ashirun fasili na ashirin da biyar fi zikiri dukulin makabir zikirin shiga makabartu fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an burai da al-husayb daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama burai da to ibn al-husayb قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su wato sahabbai idan sun fita zuwa makabartu mai faɗar su ya ce assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimin amince tabbata gare ku ya ku mazauna wannan gidaje daga muminai da musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun mu in Allah ya so masu haduwa ne da ku nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa ma kanmu da ku wato lafiya wafi sunan ibn maja an aisha ta kalat ta zo cikin sunan ibn maja daga aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce faqattun sallallahu alaihi wasallam na nemi annabi sallallahu alaihi wasallama na rasa fa huwa bil baqi sai gashi na ganshi a makabartar baƙi ta madina faƙala sai na ji ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin antum lana faratun wa inna bikum lahiqun ya ce ya aminci ya tabbata gare ku ya kuma mutane muminai ma'abuta wannan gida antum lana faratun ku ne marigaya wato ku kuka riga mu wa inna bikum lahiqun mu ma muna nan tafi a bayan ku Allahumma la tahrimna ajrahum ya Allah kada ka haramta mana ladan su wala taftinna ba'dahum kada kuma ka fitine mu bayan farko kamar da kuka gani hadisin muslim hadisi ne sahihi ibnu maja wannan da wannan sanadin da ya ruwaito hadisin hadisi ne mai rauni amma asalin hadisi yana cikin sahih bukhari wanda zamu karanta sahih muslim wanda zamu karanta shi insha Allah Ah, amma wannan ruwayar da ya kawo ta ta ibn maja ah, tana da rauni a cikin sanadinta akwai Sharif ibn abdullahi nakhai da kuma asim ibn ubaidillah waɗanda waɗannan dukansu kowanne daga cikinsu mai rauni ne amma asalin hadisin asalin hadisin yana cikin sayi muslim wanda za mu faɗe shi insha Allah ah, ziyarar kabari ko kuma shiga makabarta domin ziyara wani abu ne da shari'a ta zo da shi kuma hikima ta tabbata kan haka farkon abin da musulunci farko-farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai ziyara makabarta saboda a daidai wannan lokaci ana gina akidar mutane a lokacin da suke sanin me ya kamata su su jingina wa Allah subhanahu wataala shi kadai abinda ake koyawa mutane a lokacin tauhidi da kyakkyawar akida to an san cewa jahiliya laraba suna tattare da wasu akidu marasa kyau da suka danganci wasu iyayensu ko wasu manyansu da suka rasu sukan ɗauki cewa akwai wani abu da za su iya samu na albarka a wajensu in sun je makabartarsu ko su yi musu wani abu na bauta don haka a wannan lokacin tun ana gina aƙidar musulmi sai aka hana su ziyarar kabari da wani babu wanda aka yadda namiji ko mace da je kai ziyara makabarta daga baya bayan abubuwa sun daidaita mutane sun fahimci aƙida ayoyi sun sauka sanar da mutane haƙƙin Allah da haƙƙin da wato bai halatta a jingina ba wani ba Allah ba ko yin abin da yake tauhidi da abin da yake shirka sai aka ba su damar suna iya zuwa su ziyarci makabarta hadisai da yawa sun nuna haka ciki akwai hadisin shi wannan buraida ibn al-husayn ci kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ce na hana ku ziyarar kabari na kasance da na hana ku ku ziyarci makabarta ku ku ziyarci kaburra ala fazuruha yanzu kuna iya ku je ku ziyarta A wani hadisi muslim ya fitar da shi da wani lafazin akwai shi a cikin sunan abi dawud da nasa'i da ahmad da tirmidhi da abu dawud a wata ruwaya ta abu dawud da Tirmizi, na wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna fi ziyaratiha tadhkira akwai wa'azantarwa a cikin ziyara dan ka tafi ta ziyarci makabarta to zaka wa'azantu zai tuna maka lahira zai kuma suna maka Allah subhanahu wata'ala a ruwayar nasa'i walitazidkum ziyaratuha khairan ku ziyarce ta sai ziyarar da za ku kai makabarta ka ƙara muku alkhairi domin za ta ƙara tsora sa muku tsoron Allah ta tuna muku mutuwa ta tuna muku lahira ta ƙara zaburar da ku akan yin tanadi domin ah, shiga wannan kushewa. ruwayar ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha tudhakkirukum al-akhirah a wannan lafazin na imamu ahmad fa inna fiha ibra a cikin wannan ziyara akwai akwai akwai izina tun zai dauki izina zai dauki wa'azi a wata ruwayar fa inna fi ziyaratiha izatan wa ibra fa inna fi ziyaratiha izatan wa ibra akwai wa'azi akwai tunatarwa a cikin ziyararta a wani lafazin nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zuruha wa la taqulu hujran ko ziyarci wato makabartu amma kada ku rika faɗar maganganun da ba su dace ba miyagun maganganu waɗanda suka danganci maganganu irin na jahiliya kamar da imamun nawawi a cikin littafin al-majmu ke cewa al Alkalamul al-kalam al wala taqulu hujran al-hujr al-kalam magana batacciyar magana magana marar kyau ke cewa da an hana su li qurbi a min minal jahiliya sau lokacin ba su daɗe da baro jahiliya ba suka zama musulmi fa ma kana ba a bi kalam al-jahiliya yana yiwa a ji wani ya je makabarta ya rika maganganu irin na jahiliya rikan kuka yana nuna cewa yanzu tun da wannan mamaci na shi baya nan ya shiga bala'i ya shiga musiba ya daina samun abin da yake samu abu kaza ya same shi a dangare ganin kamar wannan daman shi ya tsare masa abin da yake damunsa a rayuwa annabi ya ce fala ta kolo hujran kan ku yi irin waɗannan maganganu marasa kyau nawo ya ce falan mastaqarra qawaidul islam lokacin da kashikan musulunci suka tabbata a zukatan mutane tamahadat ahkamuhu hukunce hukuncen musulunci aka shimfiɗa su mutane suka san hukunce hukuncen shari'a ishtaharat ma'alimuhu iyakokin shari'a suka shahara aka san abinda aka aka yarda da abinda ba a yarda da shi ba ubiha lahum ziyara wa ihtata bi qawlihi wa la taqulu hujra sai aka halatta musu su je ziyara amma annabi sallallahu alaihi sallama ya musu togaciya cewa to kada su rika fadar maganganun da suke marasa kyau magana mai kyau akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad da Mustadrak na na Hakim da Al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni kuma an ziyarati al fa fazuruha fa inna fiha ibra wa la taqulu ma yuskhitu ar-rabb na hana ku da na hana ku ziyarar kabari to ku je ku ziyarci ku ziyarci kaburbura fa inna fiha ibra akwai wa'azi a cikin ziyarar kabari wa la taqulu ma yuskhitu ar-rabb amma kada ku rika faɗar maganganun da za su fusata ubangiji wato kada ku yi abin da yake na shirka ne wanda ubangiji zai fushi da ku a dalilinsa akwai hadisin anas ibn malik wanda shi ma alhakim ya fitar da shi da sanadi hasan kyawun sanadi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha turqu alqalba wa tudmi'u alayn wa tudhakkiru alakhirah wa la taqulu hujra annabi yace da na hana ku ziyartar kabari amma ku je ku ziyarci kabari fa innaha turakkul qalb ziyarar kabari na tausasa zuciya na sa zuciyar ta tai kaushi ta yi laushi ta tauri za ta yi laushi saboda ganin cewa wannan shine karshen makomar kowane dan kowane mai rai wa kan sa ido yayi hawaye wa tudhakkiru al-akhirah kuma tana tunatar da mutum lahira wala taqulu hujran amma kada ku rika faɗar kalmomin da basu dace ba saboda ka dukkan ka duba wannan hadisai za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wato hikimar da ta sa aka aka ce a je makabarta ziyara hikimar daga cikin hikimar akwai wannan wato abin da ya shafi daukan izina da daukan wa'azi da tunawa mutum lahira da zaburar da shi akan shi ma ya tanadi domin gidan lahira sannan daga cikin hikimomin da suke suka sa shari'a ta ta ba da dama a ziyarci kaburbura akwai yin addu'a ga su mamata da nema musu gafara kamar yadda zuwa cikin hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala ana dogon hadisin ta eh, ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-baqi fayad'u lahu annabi yana fita ya tafi makabartar baqi'a baqi'a ita ce makabartar mutanen Madina sai ke kusa da masallacinsa sallallahu alaihi wasallam ya kan fita je je ziyara ya yi ma waɗannan mamata addu'a har ta tambaye shi me yake ya ce ni umirtu an addu'a lahu wata rana ya fita ce yaya ina ka je ce an umarce ni ne je musu addu'a kaga yana daga cikin hikimar wato ziyara shine mutum yayi wa waɗanda ya je ya samu wannan makabarta yi addu'a yana musu gafara akwai hadisin Aisha dogo shi ma da zamu karanta kuma daga ciki zamu ga addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da ita ana na Aisha wadda ita ce anan ya kawo mana da za ta faɗa idan ta kai ziyara makabarta wadda yake nuna cewa wannan yana daga cikin manyan hikimomi na shar'anta zuwa makabarta ziyara bayan ɗaukan wa'azi da izina sannan kuma akwai akwai batun yiwon waɗanda aka samu a wannan guri addu'a san'ani a cikin subulus salam ba ya kawo hadisai irin waɗannan kicin to duk waɗannan hadisai duka idan muka kalle su za mu ga suna tabbatar mana da shar'ancin wato zuwa makabarta ziyara kuma suna mana bayanin hikimar da ta sa aka aka yi umarni da haka shine lilaiti ba don a ɗauki izina saboda haka idan ziyara za a je a yi ta amma babu wannan daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa to wannan ziyara ba ta da kyau فإنها لم تكن مرادة لم تكن مرادة شرعا إذا خلت الزيارة عن هذه فلم تكن مرادة شرعا لازم تمتي في زيارة بعدين يدعو إذنا با بعدين كومي با هكا كوي يجي مسلم ما إذا يستقون شو أبن يكي يكي سابان الله ليه وانا با إتتي شرعا تكي بقاتا با شيتا زامك ابن القيم أتكين زاد المعاد في هذه خير العباد inda ya maganar ziyarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi wanda ya shar'anta wa al'ummarsa ta makabarta wacce irin ziyara ce annabi ya zan yana yi kuma yana koya wa sahabbansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idza zara qubur ashabihi yazuruha lid-du'a lahum wa lis-istighfar lahum ibn al-qayyim azab al-ma'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya je ziyarar makabarta ko kaburburan sahabbansa to yana jiwa ne domin yi musu addu'a domin ya nuna nema musu gafara ce wa hadhihi hiya ziyaratu allati sanda hali ummati wannan ita ce ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata wa al'ummarsa yayin da suka je makabarta wa shara'aha lahum ita ce wanda aka sani ya shar'anta musu sannan ya ci gaba da cewa yana daga cikin shiriyarsa sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa an ya kola wa ya fa'al inda ziyaratiha min jinsi ma ya kuluhu inda salati alal al-mayyit annabi sallallahu alaihi wasallam in je makabarta ziyara to yakan faɗi ko ya aikata irin abin da ya kasance yana aikatawa jinsin abin da ya kasance yana aikata lokacin da yake ake wa mamaci sallah sai lokacin da ake wa mamaci sallah kafin kai shi makabarta addu'a ake masa a tsaya a yi masa addu'a ne Allah ya gafarta masa Allah ya yafe mishi Allah ya karbe shi kyautata makoncinsa wannan shine abin da aka sani annabi yana yi a lokacin da yake wa mamaci sallah to hakanan wannan abin da ya zan yana yi a lokacin da yake wa mamaci sallah shi yake yi lokacin da ya kai masa ya kai masa ziyara shi min addu'a'i wat tarahhum wal istighfar ya musu addu'a ya nema musu rahamar Allah ya nema musu gafarar Allah ibn al-qayyim yace fa abal mushrikuna amma wanda suke sun rungumi aikin shirka duk wannan sai zan bai gamsar da su ba illa du'a al-mayyit sai dai su je makabarta domin su roki shi mamacin ba su roka masa Allah ba sai dan su roƙe shi shi wal ishraka bihi su hada shi da Allah su ba shi matsayi irin matsayin Allah subhanahu wata'ala wasu su yi sujjada akan kabarinsa wasu su yi dawafi akan abinan a jikin kabarinsa wasu su yi yanke-yanke da sunan mamacin da yake kwanci a kabari wasu aje kudade su aje raguma abinan raguma abinan ko a yi ta salloli a sashi a makawar ana salloli wato maimakon su tsaya a kan iya abin da annabi yake yi yayin da ya yi makabarta su sai suka wuce suka ga dole ba za su tsaya iya nan ba je ibn qayyim ce sai sun hada da shirka sai sun yi shirka wal iqsam billahi bihi su rika yi wa Allah rantsuwa da shi wato suna tawassuli cewa ya Allah dan mana da ke kwance a makabartan nan ko a cikin kushe wannan kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza to shi ne yake cewa wannan shi shine abinda suka canza ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi zuwa gare shi wa su'alahu al-hawa'ij wal isti'anata bi suna neman wato bukatu a wajensa suna kuma neman taimakonsa wata je tana neman taimakon Allah wato tana neman taimakon wannan da ke kwance a cikin kabari ya ba ta da wannan waliyi ya taimaka ya dube ta da rahamarsa ya ba ta da wani kuma je yana son eh, kasuwancin sa ya kyau wani je yana son shugabanci eh, wani zai ba da manashi ne bai da lafiya ko shi bai da lafiya yana neman waraka irin abin da ake a kasashen laraba na a makabartu abin ya ɓace duk irin yadda muke ganin lalacewar al'amuran a nan da cewa <clears throat> to abin da yake faruwa a irin kasashe irin su egypt irin su morocco irin su algeria abin ya kazanta fiye da yadda kake zato in ka je makabarta kamar ka je asibiti kamar ka je eh, abin nan asibitin murtala akwai waɗanda su daman sun zama sadana su ne a gurin 24 hours suna gurin cinsu da shansu da komai nasu a nan suka yi gidaje suka yi aure suka yi komai a nan makabartar suke samun duk abin da suka samu a duniya sauraka su ne kamar wato masu kula da wannan makabarta wanda yake so zai zo da makabartar nan in rago zai kawo in sa zai kawo in raƙumi zai kawo in ma abin da zai kawo to su za a danka a hannunsu su za su karɓa mata sukan kai gwalagwalansu sukan kai gwalagwalansu kuma gwargwadon irin girman waliyin da ka je nema gwargwadon irin abin da za ka je da shi wannan consultant ne rikice consultant wannan kaga dole farashin ba daidai zama daidai ba eh? wani kuma kana so a kai ka can jikin kabarin kabarin an yi masa daki an yi shimfiɗa kafet an yi waye an yi waye to kaga ba zai yi ba kai baka zo da koma kawai a buɗe maka a kai ka can ƙuriya ga ka gashi ka faɗi buƙatar ka ka wanda yake da abu mai nauyi mai yawa to sai a kai shi haggin din maganin wanda kuma aka rena abinda ya sai a tsaye da shi daga bakin kofa a karba ya tafi har kwanciya ake game da kasa na ba da gado a asibiti wallahi a kwantar da mara lafiya kwana da kwanaki a makabarta saboda waliyin ya samu damar duba shi yadda ya dace wani abin in kana jin wani abin wato akwai shekarar da nbc nbc suka yi report eh, documentary film ne suka yi akan abu Jazira masu suka yi suka je suka ziyarci waɗannan gurare wato abin zai baka takaici idan aka ce maka nan a ƙasashen musulmi ne ake irin kuma an daɗe a haka ƙabrul hussein sayyida zainab a egypt ƙabrul eh, badawi a egypt duk sunan waliyai hmm? da shagali da sauransu wadda har ta kai hafiz ibrahim mawaƙin ƙasar masar ɗin a cikin wani waƙinsa yake cewa ahya'una la yurzaquna من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسعى الأنام لها وتجري حولها بحر النذور ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات yake cewa ina ma shi ma ya samu rabo irin na mutanen nan matattu shi ma Allah ya bashi rabo irin nasu qamat ala atabiha salawat ce akan kofofin kaburburan waɗannan waliyai nan ake tsayawa a ita salloli a ita addu'o'i Ya yas'a al-anam laha wa tajri yajri haula a sai ga ga ga mutane nan a zuwa ita sa'ayi idan ka san ana sa'ayi ko ana dawafi a ɗakin daki mai alfarma wa yajri haulaha bahrun nuzur so teku na bakanci da abubuwa da za a ta kawowa a matsayin bakanci na dabbobi da kayan gwalagwalai da sauransu wa taqra'ul ayat azo ta karanta ayoyi a gurin wa yuqalu hadha al-babu babu mustafa shi wannan wannan waliyin ne kofar annabi sallallahu alaihi ayi su ba ma kofar adam shine kofar Allah ba wasu ma shine Allah ba wa wasilatu tuqda biha alhajat ta hanyar sani ake biyan bukatu ba ga mace jaraba ƴaƴanta za su shiga sai ta je ko da lokacin ana wannan documentary film ake hira da ita dan jare ke hira da ita ya ganta ta zo yace me kika zo yana ya hajja ta faɗi tafiyar da ta yi wato kilomita da ta yanko daga cikin ƙauyukan egypt ta zo wannan wurin shek ahmad al-badawi ta ce ta zo ne domin ta kawo gaisuwa da kuma abinan kyauta gare shi saboda ta ji bara sai bara ta zo gurin nan saboda tana fama an ki ɗaukan ɗanta a makaranta ba inda ba ta shiga ba an ki ɗaukan ɗanta da aka gaya mata ta zo ta gaya ahmadu badawi ta ebo abin da za ta ebo daga kauye ta zo ta kawo ta ci tana koma a shekarar kamar ma a ce zo ka karba abu cikin sauki ta ce to dole dole bana ma ta komo ta kare kara da godiya kawai ka abin da ya kafi ke Allah yana da jarraba cikin bayansa wannan jarraba da ita jarraba masu bauta gunki su bautar gunki suka ganin biyan bukata zai zama in ya illa fitnatuka tudillu biha man sha. wa tahdi man tasha tunar kace da ya ubangiji kana batar da wanda ka gana ma da ita wani kuma ka shirya da shi ta hanyar ta saboda haka ibn al-qayyim ana yake cewa والتوجه إليه بعكس, بعكس هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقبرته a kuma nemi wanda yake kwance a kabari sabanin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fa inna hadiyahu tauhidun wa ihsanun lil mayyit domin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine tauhidi da kuma kyautata wa shi mamaci da ne kyautata masa yi masa addu'a da nema masa rahama da nema masa gafara ce wa hadu haula ce su kuma waɗannan hanyar su ta ce shirkun wa isa'atun ila nufusihim wa ila almayyit shine shirka da muna dawa ko bata wa kansu su bata mamacin kansa yace wa hum thalathatu aqsam yace su irin su kashi uku ne ce in ma an yad'u almayyit ko dai ya tsaya yana roƙon shi masa masa ya bashi ya bashi ce au ya da'uwa bihi ko kuma yayi addu'a da shi wato ya zama shine tsanin sa da zai rika cewa Allah dan wannan da yake ci kai mun kaza kai mun kaza au hu, ko kuma yayi addu'a roki Allah amma anan zai ga cewa addu'ar ta a masallaci ba za ta karɓu ba kamar yadda za ta karɓu a nan gurin eh, nan gurin ya fi masallaci yake cewa to ko dai ya roƙe shi ko ya roƙon da shi ko kuma ya roƙon a wajensa waya raunar du'a a inda hu aujaba wa aula min addu'a fil masajid suna ganin addu'a in a wannan makabartar gaban wannan kabarin ta fi karkuwa wurin Allah subhanahu wataala sama da addu'a da za su yi a cikin masallaci ibn qayyim yace wa man ta'ammala hadiya nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashab wa ashabihi tabayyana lahu al-farq bayna al-amrayn wanda duk zai dubi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam shiriyarsa ta nuna da ta sahabbansa to zai ga bambanci tsakanin waɗannan al'amura guda biyu to za ka gane ziyara ta shari'a da kuma ziyara ta bid'a ziyara da uka ne malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin ziyara ta bai akwai waɗanda cikin malamai da yan kaɗan ne su suna ganin ma suna ganin ma haramun ci gaba ɗaya suna ganin annabi ya hana ko bai dawo ya halatta ba kamar eh, ibrahimun nakai da amir sha'abi da ibn siri kamar da yake cikin littafin musannaf abdurrazzaq da musannaf ibn abi shayba ko abu ishaq shirazi eh, suna cikin daga shafi'iyya suna cikin wanda suke ganin an hana an hana saboda abin da ake yi a cikin a makabarta abu ne mara kyau saboda haka gaba ɗaya sun sun haramta wannan maganar su ba ta da ba ta da ba ta da ƙarfi magana ce mai rauni hadisan da muka karanta a baya suna nuna cewa maganar wannan ba haka take annabi ya ziyarci kabari kuma ya ce a ziyarta kuma ya ya kwadaitar akan haka kuma ya ma faɗa abin da za a faɗa shine wanda muke za mu karanta a saboda haka magana tana da rauni kuma wanda suka tafi akan cewa wajibi ce ko sau ɗaya a shekara sai ko sau ɗaya a rayuwa a rayuwarka ka je ka je makabarta ma'ana in baka taɓa zuwa ziyarar kabari ba har ka mutu to ka mutu da sabon Allah <laughs> wanda ra'ayi ibn hazm al-zahir cewa wajibun walau marratan fil umr فوز ولا ولا أنت فزوروها وجيه كده ولا كدولة كبيؤمرنا كولا سو إلى على يوكا إنكم عارك ما تبغى كذا زي هذا كبري عزم تيتو كامو تدري في الزنبي وانا القول إنسان شي ما قولي نيم يروني با با با با فزوروها انا الامر بعد الحظر يدل على الاباحه ولا يدل على الوجوب واذا حللتم واذا حللتم qalu Allah aka hana aka hana yin farauta ga wanda ga wanda yake sanye da ihrami eh, daga baya sai Allah ce wa idza halaltum amma in ku cire ihrami ku fasadu ku je ku yi to sai ce dole ne duk wanda ya cire ihrami dole dole ya je farauta a wannan yana nuna ya halalta in yana sha'awa ya ce saboda al'amru ba'da al-hazr dole ala al-ibaha haka wannan kuntu nahaitukum an ziyartu ala fazuruha baya nuna ba nuna wajabci ko waɗanda suka tafi akan akan cewa ziyarar kabari mubah ne mun ce mubah ma'ana ya halatta amma kakka ɗauka bautar Allah kake wannan kauli wasu cikin magabata sun faɗe shi kauli ne da aka jingina wa imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahoya abdullahi ibn mubarak har ma da wata ruwa da imam malik ko kuma daga imam malik ba ma ruwaya ba sun ce abinda mai ashafa shifa qadi iya ibnu battal duk sun kawo wannan cewa yana cewa la ba akwai ruwaya ma daga imam ahmad shi kansa yana cewa yana yana da kafin nan zuwa ziyara amma dai al-mashhur shine halaccin ta ibaha akwai bambanci tsakanin abu ka ce mubah da ka ce mustahabbi in ka ce mubah ma'ana ya halatta amma ka ɗauka wani abu ne na bautar Allah na ƙurba da suke yi don ka samu lada to kawai da su suna ganin ya halatta sanan ƙauli na na hudu shine wanda suke ganin musu haddi cewa abu ne mai kyau ma'ana idan ka kana da lada a wurin Allah subhanahu ta'ala saboda ka bi wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙauli shine raji shine alqaul bil ibaha ابن ابن تيمية عليه رحمة الله المشكلة أشكل للتافنس الجواهر الباهر الجواهر الباهر آه، لزوار المقابر آه، أشكي يا يا كسا زيارة زوا نوعي نوعي نوعي أكو هو أنا نوعي يا فدي حكم جزاء ذات إذا ما حر ذات إذا ما حرام ذات إذا ما حلال za ta iya zama kuma mustahabi saboda haka nau'i na farko ya ce idan ziyara ta kunshi al'amarin da wani abu da aka haramta aikata wani haramun a cikin ziyara kamar shirka da Allah kamar zuwa a yi ta rai kamar zuwa a yi ta sujjada kan kabari ko a ci ƙasar kabari ko a yi sallah a wurin ko a roƙi na cikin kabari a tattaka kaburbura wani haramun ne ko a ji a yi ta koke-koke a wurin wani haramun saboda mai saboda ziyara ta kunshi abin da yake haramun ce wannan haramun ce bil ijma babu hukunto a gurin malamai akan haramcin ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wala taqulu hujran ko wala taqulu ma yusqitu ar-rabb hadisan da muka karanta a baya kada ku faɗi magana da take mara kyau kada ku yi abin da zai fusata Allah haka idan ziyarar sabari ta kunshi abubuwa na shirka da Allah ta kunshi kiran wani ba Allah ba neman taimako daga wasu ba tuba Allah ba to wannan ziyarar haramun ce ko ta kunshi cakuduwar maza da mata ko aje ayi kada kade duk waɗannan haramun to wannan ziyara ce muharrama bil ijma babu wani malami na sunna da ya taba halatta irin wannan ziyara nau'i na biyu shine ziyaratul qubur li mujarrad al huzn huzn al qalb ya ziyarci makabarta don ya ƙara wato wata damuwa da yake da ita ya ƙara tuna wa kanta wani abu da wato bakin cikin rabuwa da wani mamacinsa ko dan uwansa ko abokinsa ko eh? da ba ya halatta mutum ya je makamarta domin ya ziyarci wani abokinsa ya tuna abokinsa wanda za su ke tare ko ya tuna wani dan uwansa wanda su ke tare wannan ziyara ce mu ba ta zama haramun ba domin a ciki Allah akwai maslaha ta shi wanda ya je ziyara da ana tuzakirhul maut za su tuna masa mutuwa za su tuna cewa wannan jiyajiyan nan ko wata ɗaya da suka wuce ko shekara ɗaya da suka wuce ko shekaru da suka wuce muna tare amma yau ga shi Allah ya karɓi ransa shi a kwanci a kabarinsa haka mu ma wata rana nan za a kayo mu irin wannan saukar wannan maslaha akwai maslaha a cikin ta a ibn taymiya ce da yawa daga cikin mutane idan ya ga wani ɗan uwansa wanda ya san shi na kusa da shi gashi a kwance a cikin kabari wanda yana kara tuna masa lahira kuma yana kara sa shi ya tashi ya tanadi mutuwa shi ba shi ba zai guje ta ba to wani ce wannan nau'i mu ba irin wannan ziyara da wannan manufar sai ziyara ta uku nau'i na uku shine mutum ya je ziyara don ya yi wa mamata addu'a zai musu addu'a ne wa musu gafara ya nema musu rahamar Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi ke a sallar kamar yadda ake sallar jana'iza kamar yadda a sallar jana'iza ake wa mace addu'a yace to wannan huwa mustahab shine mustahabbi shine wanda sunna ta nuna cewa mustahabbi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yayi daga cikin nau'ukan ziyara irin wannan annabi sannan kuma shine abin da ya koya wa sahabbansa kuma in sun je wato kabari ga abinda su ma za su yi wanda yake nuna wanda shi ne A ibn taimiyya ya yi wannan kashe-kashen a cikin littafinsa jawabul bahir da ya rubuta shi ne a kan matsalar ziyara ga makabarta saboda ka ziyara makabarta wani abin da shari'a ta zo da ita kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar daga ciki akwai shi wannan hadisi da muka ambata wannan hadisai da muka karanta akwai sabani da malamai suka yi dangane da ziyarar mace shi mace za ta je makabarta ko ba za ta je makabarta ziyara ba sauran lokaci ko bakwai bakwai ne sai dai mai shimfiɗa a nan malamai sun yi saɓani game da ziyarar mace mata su je makabarta ziyara idan muka koma maganganun baya za mu ga akwai wanda suka karhanta ziyarar gaba daya wanda muka faɗa ibn sirin da nakai da sha'abi da wasu da cikin malamai ga wanda suka ce makaruhi ne kaga babu aula mace ma su hana ta tunda namijin ba su bashi yaje ba wannan ra'ayi na farko kenan akwai ra'ayi na biyu wanda suke cewa ah, halal ne ga mace kamar yadda namiji yake halal ya je ziyarar makabarta halal ne mace za ta iya zuwa babu bambanci ko da suka ce a za ta iya zuwa halal ne amma kar ta yawaita akwai bambanci tsakanin wannan kaulin da kaulin waɗanda suka ce halal ne kawai ta je a buɗe duk da ta tashi ta yi sha'awa ta makabarta ziyara wani suka ce a ya halatta ta je amma kar ta yawaita sannan kaunin wasu kuma su masu cewa gaba ɗaya ba a yadda mace ta je abin da maza an yadda ababen da mace kowanne yana da abin da ya rike na hujja waɗanda suke hadawa mun faɗi cewa hujjarsu saboda abubuwan da ake zuwa a yi wanda wasu dace ba don haka ya kamata a hana zuwan ma gaba daya to idan har maza da ake ganin da karfin zuciyarsu da waye za su je su yi irin abubuwan da wasu dace ware ko mace ka santa da raunin zuciya ana ganin ita ce za ta je ta yi abin da zai dace ba kuma al'asuri da ya mace a listin alqarar fil bait alqarar fil bait wa karna fi buyutikum haka fita ta je nan ta je can ba da lura ba ba abin aka san mace ce da shi ba a shari'ance da wannan dalilan suka ce to haka makaruri ne gare ta ita ma ta ce wasu kuma suka haramta saboda hujjojin da suka kawo kamar la'ana Allah Allah ya la'anci a wata halarci mata masu ziyarar kabari ka ce tutun da har an ce allah an ta to ba yadda za a al'anci abu kuma ya zama halal haka da wannan hujjar suka haramta mata zuwa akwai hadisin na da hadisi ne mai rauni waɗansu kuma suka halatta mata amma suka ce kattawai wata zuwa kattawai wata zuwa hadisai da yawa sun zo sun nuna halaccin kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo daga ziyarar kabarin dan uwanta Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Bakr ta je ta ziyarce shi ya rasu ba ba a cikin garin Madina ba ya rasu a wani kauye can waje aka binne shi a can saboda ka sai ta je ta ziyarci kabarinsa sai take dawowa sai Abdullahi ibn Abi Mulaika wani tabi'i sai ya ganta sai yake cewa ya umar mu'minin min aina akmalti daga ina kuma ya umar mu'minin sai ta ce da shi min kafiri akhi abdurrahman ibn abi bakr na dawo daga ziyarar kabarin dan uwa na abdurrahman ibn abi bakr sai ce da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarati alqubur a ba annabi ya hana ziyarar kabarra ba ba ya hana zuwa ziyarar kabari ba sai ta ce na'am ثم أمر بزيارتها su ta ce eh ya hana sannan sai umarni a ziyarci wancan hadisin kun na haitu kuma an ziyarta kubur ala mazuruha to kaga wannan sarihi ne cewa imamu Aisha tana ganin mace za ta zuwa ziyarar kuma wancan hadisin ala fazuruha hadda mata a ciki ba kawai sai maza ba duk da lafazin ya zo da sigar namiji to amma kamar yana ka sani alfazu shari'a lafuzza na shari'a galibi sukan zo da sigar namiji maza domin a rinja yadda janibin za a kan mata amma ba ana nufin cewa banda banda mata ba saboda haka sai ta hujja da wannan lafazin da wannan hadisin a wata ruwaya take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyarati qubur annabi ya yi sauki cewa ana iya ziyarci kaburbura wani hadisi ne sahihi yana cikin ustadar na hakim eh, da ibn abd al-barr as-sunan kubra na bai haƙi sunan ibn maja shi ma ya rubuta wani hadisi sannan akwai hadisin anas akwai hadisin anas yana cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace a cikin kabari a makabarta ta zauna a cikin wani kabari ta tana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ittaqillaha wasbiri yaji tsoron Allah ki haƙuri annabi ya tafi ya barta imam al-bukhari ya kawo shi karkashin babu eh, ziyaratul qubur babu ziyaratul qubur wato babu ziyarar kabari sai kawo na hadisi kage a sa yana fahimtar cewa matan nan ta ziyarci makabarta ne saboda haka gashi annabi ya ganta a makabarta ibnu hajar yake cewa abinda hadisin yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta a makabarta ta fito ziyara bai kuma yi mata inkari ba bai nuna mata rashin amincewarsa ba ya kuma tabbatar da ita da cewa wannan abin sai daidai ne illa iyaka kukan da take ba haka ya dace ba na a lokacin da ya faɗa mata haka da ke cewa bayan dai ba kai abin ya samu ba ta gane shi ba ta ta wani ne kawai zo wucewa zai shiga harkarta ina na kalam sabbin sabbi musiba dan dai ba kai abin ya sama ba wato ya cike hakuri ba baiwar Allah idan ba kai ba san waye ba ba ta tafi aka ce manzo Allah ne ba hankalin ta ya tashi shi ne ta sauri ta je ta ba shi hakuri wallahi ba ta gane shi ba shi ne daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam inna masabru inda sadmatul ula shi da ma hakuri lokacin da abe ke cikin kake cikin zafin sa lokacin da ake gane mai hakuri ba sai abu ya jima ba sannan ake fahimcin mai hakuri to malamai da yawa suka ce wannan hadisin ya nuna halaccin mutum ziyarci gabari ko ta je makabarta kamar ibn hajar ya faɗa ka badruddin al-aini ya faɗa ka yake cewa wani ya nuna halaccin mace ko namiji su zai ta gabari makabarta sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan sawa'un kana al-mazuru musliman aw kafiran ya halatta mace ta je ta ziyarci kabari ko namiji wanda za a ziyarta musulmi ko kafiri wato su ta ziyarar makabarta ba wai sai ta musulmi ta kafira za ka yi zuwa da wancan wajen da muka faɗa na biyu nau'i na biyu eh, nau'i na biyu shine al'ibaha ba nau'i uku ba mun faɗi nau'i uku nau'i na ɗaya haramu tun ya je ya roƙi na cikin kabari ya yi wasu abuwa na shirka nau'i na biyu halacci tun ya je wani abu ya tuna masa mutuwa wannan halal ne tun ya je nau'i na uku shine je don ya yi mamaci addu'a ya zama masa gafa to shi ka makabartar kafirai na cikin nau'i na biyu zuwa ka za ka je ana tazakira fil akhirah hata suna maka lahira kila wani shakin kafiri ne da ya suna a wani bangare yau gashi a cikin ƙasa a kwanu <laughs> wannan ne abinda ibn battal al-maliki shi ma kashin wannan hadisin abinda yake cewa kenan hadisin Anas yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda wannan mace ta ziyarci makabarta ce saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai ya bujuro mata da shi shine maganar hakuri nuna mata ta yi hakuri amma bai nuna mata laifinta na zuwa wurin ba kuma bai ce kada ta sake zuwa ziyara ba yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya za a iya ga wani yayi abin da ba halal ba kuma ya shiru ya kyale shi tafi annabi baya wannan saboda me saboda an an dora masa wajabcin isar da sako yawa mutane bayani kaga ba zai yi a ce akwai abin da ya kamata ya faɗa ba a lokacin bai faɗa ba ya tafi ba